لقمان الله يكتوى وإذ قال لقمان لابنه وهو يئذه يا da kuma yake cewa yake mashi ya ya kai dan dana la tushrik billah ma Allah shirka inna shirka zulmun azim lallai shirka zalici ne babba shirka bala'i ce shirka musulma ce ku guji shirka a kadaita Allah a yi imani da Allah an raba cikin suratul fusilat wala inna kullu kafurce wanda kasa daga kwana biyu an shine kowa zama mushriki in yushrik billahi faqad tara ithman azima Allah baya gafarta idan aka yi shirka da shi amma yana gafara wani zunubi wanda ba shirka ba kuma lallai wanda ya shirka da Allah ya kirkiri zunubi mai girma ya kirkiri bala'i ya kirkiri balin bala'i a ramadan iswatin ta bayanin ayat inna Allah inna

anda bien igual con los hijos posibles. ¿Cuál es la sal que voy a quiero que vaya con él? لازم شناكته ولو دل النوم ولا لا سنة مترفوا ولو بني النوم ولا لا سنة سوى سكوري ولا أمر النوم ولا لا سنة أمر ولا يمت كل هذا على الأنعام سنة أيك كل وقت wala gurura ba komai bane alƙawarin lambacin rubi Allah ce ulaika ba wa hum jahannam wala yatluna na awaisa wannan sakamakon shi ne jahannama saboda haka ya kuma bayan Allah shi ta musiba ne yana sa sai ku zama shirkai kuma yana sa sai ku zama kuna yi mashi ɗa idan ka kuskura kai wa shaɗan ɗa Allah kana Allah ya tsira wa kuma Allah ya da Allah shi sa annabi Ibrahim shirka da shirka shirka shirka wala'i ce shirka musiba ce Allah ne wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah kuma suka ce masihu dan Allah ne zalika qawluhum bi afwahihim wannan maganganun su ne da hakunan su idan ya kuna qawlan lazina kafaru min qawl qatalahum Allah wa anna yafqun suna kamar cece da maganar wanda suka Wow. kuna da ku karaita Allah a rama ko ka iya kawo mana masu imani wasu ayoyi da suke magana masu imani ba da gari ta san garin ya ce magogo ba da gari إن الذين قالوا ربنا الله a industry kowa ya ce da kyau insha Allah yanzu za mu je abin da ke gaba insha Allah Allah saka wa wa'annan yara da alkhairi an ce yara manyan gobe saboda haka yadda ake koya wa yara ka ga wasu koya musu jaraba ko wani abu da bai kamata ba to yana kyau malamai na islami koya wa yaran su da su saboda ko ko wuce a da su bayyana gurbin Allah ta ta'ala ya saka ya da insha Allah abu na gaba abu na gaba insha Allah akwai nasiha wadda za a gabatar saboda akwai kusan taimako da wannan makarantar take bukata